This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na safiyar yau Laraba 11 ga watan Satumba 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanun labaran. To Aisha an fafata muhawara ta farko mai zafi tsakanin mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris ta jam'iyyar Democrat da tsohon shugaban kasa Donald Trump na jam'iyyar Republican. ambaliyar ruwa daga wata madatsar ruwa ta lalata dubban gidaje a maiduguri babban birnin jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya jami'an falasina sun ce harin isra'ila ya kashe akalla mutum sha tara a wani yankin gudanar da ayyukan jin kai a gaza to kanin labaran kenan a bangaren rahotanni kuma kamar yadda aka ji a kanin labaran a jiya talata ne manyan ta 'yan takarar jam'iyyar kasar amurka suka yi arba a karin farko wurin muhawarar neman shugabancin kasar za a ji muhangar wasu masu sharhi akan muhawarar game da muhawara da aka yi yau ai na sha mamaki da yadda ita kamala harris yadda ta yi performing ta nuna cewa ita za ta iya ta saya kamar eh, ta zama shugaban kasa mutane da yawa suna mamaki wannan da sauran matutuwa akan muhawarar idan aka kasance da mu za mu kawo muku yau ma murtala faruk sanyin yana tafi da wani sabon shirin baki mai yanka wuya to amma kafin mu gabatar muku da duk waɗannan sai mun fara da shan labaran duniya kashi na farko jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar mataimakiyar shugaban kasa amurka kamala harris ta jam'iyyar democrat da tsohon shugaban kasa donald trump na jam'iyyar republican ba su taɓa haɗuwa ba har sai a muhawarar shugaban kasa da ta haɗa su a daren ranar talata amma nan take suka fara fafatawa a wata muhimmiyar haɗuwar da za ta kai ga zaben kasa da za a yi a ranar biyar ga watan nuwamba. 'yan takarar biyu sun yi musabaha tun da farko inda kowannensu ya tsaya a bayan mambarin da aka tanadar masa a dandamalin cibiyar tsarin mulki ta ƙasa da ke philadelphia na jihar pennsylvania sannan suka fara caccakar juna sun yi cece ce game da tattalin arzikin amurka yancin zubar da ciki ga matan amurkawa shige da fice a iyakar amurka da mexico yakin isra'ila da mayakan hamas a gaza mamayar da rasha ta yi wa ukraine da tarzomar da aka yi a ranar 6 ga watan janairu a ginin majalisar dokokin amurka na capital yayin da majalisa ta tabbatar da cewa trump ya sha kayi a zaben 2020 dangane da zaben 2020 da Trump ya sha kayi a hannun shugaba Joe Biden, Harris ta ce mutum miliyan 81 ne suka kori Trump yana da matukar wahala ya fahimci hakan. Kwanan nan Trump ya ce ya sha kayi a zaben da tazara 'yar kaɗan, amma a dandamalin mahawar ya ce wannan kalamai ne na ba'a kuma ya ƙi amincewa da sai hancin sakamakon zaben 2020. ambaliyar ruwa daga wata madatsar ruwa ta lalata dubban gidaje a maiduguri babban birnin jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya kuma jami'an agajin gaggawa na fargabar lamarin na iya ta'azzara wasu faifan bidiyo ta sama da hotuna da hukumar bada agajin gaggawa ta nema ta bawa kamfanin dillancin labarai na afp sun nuna layuka na gidaje da ruwa ya shanye su hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya a najeriya ta bayyana a shafinta na x cewa ambaliyar ruwan a birnin ita ce mafi muni a cikin shekaru talatin da suka wuce ambaliyar ruwan ta shafe dubban gidaje sakamakon tasowar ruwa da sauri bayan fashewar madatsar ruwan alo da ke kogin gadda mai tazarar kilomita 20 kudu da maiduguri jami'a hukumar nema na yankin sirajo garba ya ce kwanaki uku da suka wuce sama da mutum dubu dari da hamsin da gidaje sama da dubu dari biyu da talatin lamarin ya shafa Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar lafiya ta Gaza ta faɗa a ranar Talata cewa wani harin makami mai linzami da Isra'ila ta kai ta sama kan wani yankin gudanar da ayyukan jin kai a kudancin zirin Gaza ya kashe akalla mutum sha tara tare da jikkata wasu sittin. ma'aikatar ta ce har yanzu masu aikin jeto ba su samu kaiwa ga wasu waɗanda abin ya ritsa da su ba da suka rage a ƙarƙashin baraguzai da ya rufe su adadin waɗanda suka mutu ya yi ƙasa fiye da adadin da hukumar tsaron farar hula ta bayar tun da farko inda ta ce mutum arba'in ne suka mutu rundunar sojan isra'ila ta yi watsi da adadin mai yawa yayin da suke zargin hamas da yin aiki a yankunan jin kai harin dai ya faru ne a yankin mawasi yankin jin kai da isra'ila ta ware a yammacin khan yunus inda sojojin isra'ila suka shaidawa dubban ina da su fice. kafin ka Hafiz ya karanto kashin labaran na biyu zamu bude taskar rahotanninmu daga nan Amurka. Inda tsohon shugaban Amurka Donald Trump kuma ɗan takarar jam'iyyar Republican da 'yar takarar jam'iyyar Democrats mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris suka fafata a muhawararsu ta farko wanda zai iya zama manuniya ga wanda zai yi nasara a zaben wanda za a yi a watan Nuwamba. akan haka ne muka tattauna da wata 'yar Najeriya mazauniyar California a nan Amurka. kuma mai sharhi akan al'amuran siyasa inda na fara da mata tambaya akan yadda muhawarar ta kasance sai ta ce. Game da muhawara da aka yi yau ai na sha mamaki da yadda ita Kamala Harris yadda ta yi performing ta nuna cewa ita za ta iya ta saya kamar eh, ta zama shugaban kasa. Mutane da yawa suna mamaki. Me yasa? Suna mamakin irin an social da ta bayar kuma yadda ta ta yi muhawara da shi Donald Trump idan kin lura da kamin Joe Biden ya sauka sun yi muhawara ko? Mutane da dama suka ce kai Joe Biden bai yi kokari ba. Ina ji abin da ya sa har Democrats suka masar har ya sauka. A yau ina ganin kamar shi uh, Trump ya dauki gurbin abin da Joe Biden ya yi. Akwai dalilin da kike gani ya sa bai yi ƙoƙari ba yau a muhawarar da aka yi kuma kamar me kika so da a ce ya yi ƙoƙari a kai. To, shi da farko um, Trump a cikin muhawarar da aka yi in kin dube shi yana hushi yan agushi kuma shi trump din ya yarda ita kamala harris ta zole shi maimakon ya yi focusing a kan tambayoyi da aka yi ita kamala harris ta ji mashi sosai don ta, ta yi magana na farko kamar magana akan uh, ah, size na crowd kin san wannan zancen sides na yawan, crowd wato yawan mutane yawan mutane yawan mutane shi Trump a kulla yomi yes yana fadin cewa yana da mutane da yawa amma ita Kamala Harris ta ce mishi ai mutane a cikin um, wayanda suna zuwa uh, campaign din shi taron shi da yake yi mutane ma sukan gaji don abin da yake faɗi ba su jin daɗi ko kuwa baya kan layi. To kina gani 'yan eh, takarar sun gamsar da eh, masu kaɗa ƙuri'a a kan eh, ƙudurorinsu da kuma irin ayyukan da za su yi musu har idan Allah ya ba su sa'a suka yi nasara a zaben? To ita Harris dai har yanzu mutane da yawa kuma ban gan cewa ta yi zancen ga abin da za ta yi ba. Ko da ke ta yi maganan zancen um, economy ga abin da za ta yi, amma abin da ta faɗa bai kayatar ba. Mm. Mutane suna so su sani menene za ta yi. Mm. Shi Trump kam tun da ya zama shugaban kasa ya riga ya faɗi abubuwan da suka yi. Abin da ya yi mm-hmm. kuma ya ce lokacin da yana ya yi shugabanci mutane sun ji daɗin shugabancin shi farashin kaya wancan lokacin um, bai zama high ba mm. yawwa mutane kuma sun ji daɗin shugabancin shi da ya yi amma kina ganin mutanen nan da yake so ya wakilta sun gamsu da muhawarar da ya yi yau da kuma yadda muhawarar ta kasance to republicans kam za su ce eh to shi trump ya yi kokari amma bai yi kokari yadda ya kamata ya yi ba don ya bar ita kamala harris ta sha kan shi ita ta you know kaman ita ta, eh, ta zama da control uh, muhawara din uh, za ta faɗi abin da zai sa shi kushi sai ki ga nan da nan ya kauce ga tambayar da aka mishi ya koma kan abin da ita Kamala Harris ta faɗa. So mutanen shi um, bisa ga yadda nike ji yanzu suna ce ya yi kokari dai amma abin da ita Kamala Harris ta yi yau ya ba su mamaki don ba su sa samani ita kamala harris za ta tsaya tsayan daka ta yi muhawarar da trump har ta shakan trump ba helen bako kenan 'yar najeriya mazauniyar nan amurka har yanzu ne ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu ga kashin labaran duniya na biyu kakakin majalisar wakilan amurka mike johnson ya sha alwashin ci gaba da neman shida zama ɗan ƙasa ga sabbin masu kada kuri'a a matsayin wani ɓangare na ƙudiri don kaucewa rufe wani ɓangare na ayyukan gwamnati yana yin hakan ne duk da cewa da alama za a yi watsi da matakin johnson ya ce batun tsaron zaɓe yana da matukar muhimmanci a yi watsi da shi duk da cewa bincike ya nuna cewa kaɗa kuri'a ga waɗanda ba 'yan ƙasa ba zai yi wuya sosai har ila yau a fili yake cewa 'yan jam'iyyar republican suna ganin amfaninsa 'yan majalisar wakilai na democrat su sake kada kuri'a kan batun dole ne majalisar wakilai ta zartar da wasu nau'ukan doka ba da kudaden tafiyar da gwamnati a wannan watan don gujewa rufe wani bangare na ayyukan gwamnati daga watan oktoba daga ƙarshe sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya sanar a ranar talata cewa washington tana kakabawa irin sabbin takunkumai kan samar da makamai masu linzami ga rasha domin amfani da su a mamayar da moscow ke yi wa ukraine ba bisa ka'ida ba ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce takunkuman na da nufin dakile ayyukan ta da zaune tsaye na iran da kuma auna ɗaiɗaikun mutane da kamfanoni da ke iran da rasha ke har da jirgin saman iran air wanda amurka ta ce yana da hannu wajen kai makamai sakataren yada labarai na ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon manjo janar pat rider ya tabbatar da cewa iran ta mika jigilar makamai masu linzami samfurin pat 360 mai cin gajeren zango zuwa rasha kuma za a yi amfani da su a kan ukraine cikin makonni ya ce kafin mika waɗannan makamai an horas da jami'an sojan rasha iran don amfani da wannan tsarin. Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Har yanzu dai muna kan batun muhawarar manyan 'yan takarar jam'iyyun siyasar Republican da Democrats inda 'yan kasar suke fata shugaban su na gaba ya mai da hankali akan wasu mahimman batutuwa shin ko 'yan takarar sun yi nasarar fahimtar da masu kada ƙuri'a tambayar kenan da na yi wa farfesa samuel zalanga dan najeriya mazaunin nan amurka mai sharhi akan al'amuran yau da kullum sai ya ce wani abin da ya burge ni sosai sosai shine yadda a cikin kalmomin da ita ta yi magana a ka ga natsuwa da kamewa kalmomin da mutum zai magana da shi to kuma wata rana ba za ka san cewa mutum na tsatsai ne ba sai ka sa shi a wani matsala wanda matsala ne wanda zai kawo masa damuwa a rayuwa saboda ga wani abin da yake fuskanta amma kuma duk da haka za ka ga cewa a cikin maganansa akwai natsuwa akwai kamewa to wannan abin shine wani abu wanda ya burge ni domin ni yadda na ga ita ta maganganu da ta yi da sauransu da wani abu na za ka cewa akwai kamewa akwai natsuwa ba za ka ji ta yi wani magana kamar tana zargin wani kurin kamar ko mutane kurin kamar cewa su ba cikakkun mutane bane da sauransu da sauransu. Idan kuma eh. za mu taɓo batun irin mutane waɗanda suke tare da Trump a da waɗanda mm. suka koma shekar eh, ita mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris kana gani akwai wani tasirin da komawa ɓangarenta ya ke da shi akan yadda muhawarar ta kasance? eh akwai kuma waɗanda ba su sani ba za a iya gaya musu akan cewa ai alkawali akan cewa idan ta ci zaɓe a cikin waɗanda za su yi aiki tare da ita za ta zaɓo wasu yan republican party wato yan jam'iyyar shi shugaban ƙasa na da yake takara da ita za ta zaɓe su su yi aiki tare da ita To wannan yana da muhimmanci domin idan ana so Amerika ta ci gaba ana bukatan haɗin kai. Kuma na ji daɗin yadda wasu members na jami'iyansa a da yanzu sun ce za su jefa mata kuriya. Mhm. Za su jefa mata kuriya ba wai suna cewa za su bar jami'iyansu ba ne amma sun ga abin da yake faruwa sun ce idan mutum ya dubi Abin da amerika take fuskanta hatsari da sauransu hmm. akan wane ne in ya zama shugaban kasa za mu samu kwanciyar hankali sun ce za su jefa mata kuri'a to wannan babban abin da ya kamata mutane su koya a nan shine ko da zancen bambancin addini ne a wasu kasashen ana siyasa akwai bambancin addini akwai bambancin siyasa da sauransu amma idan ka ga gaskiya ka ga hatsari ko wani abu kar ka zauna ka ce kurin zaka kana da tsatsauran ayi kai zaka zauna kurin ka jefa kuri'a ya kamata abin da ka ga yayi kyau ka yi wanda zai kawo zaman lafiya ko kuma zai kare mutuncin adam shi za ka yi shi to kuma wannan abin da wasu suka yi ni ya burge ni domin akwai wasu members na party nasu wanda lokacin da aka kira su a zaben da aka yi na da akan cewa su taimaka domin shi shugaban kasa na da ya ci zaɓe wato kaman a saci wasu kuriyoyi da sauransu kenan suka ce ba za su iya yin haka ba ko da yake su members na su ne to wannan tsayawa akan gaskiya yana da muhimmanci Farfesa Samuel Zaranga kenan eh, wato kan muhawarar shugaban kasar Amurka tsakanin Kamala Harris ta jam'iyyar Democrats da Donald Trump na jam'iyyar Republicans. Kada dai a sha'afa muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. bayan nan a da yaushe ake so ana iya zuwa adireshinmu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata yanzu agogonmu a nan washington dc na cewa karfe ɗaya da minti kusan goma sha bakwai na dare ga shirinmu na gaba baki mai yanka wuya kalaman gwamnan jihar sokoto dangane da kwangilar aikin ruwan sha a jihar sun bar baya da kura jama'a assalamu alaikum haka kuma an ba da gyaran bohol bohol har guda 25 akan kudi naira biliyan da miliyan 200. Gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu kenan. a yayin da yake jawabi a wani taron siyasa a garin wurno shilkwatar karamar hukumar mulki ta wurno a cikin jawabin na gwamnan ya zayyano wasu ayyuka da ya ce gwamnatinsa za ta gabatar domin ci gaban al'umma da suka hada da gyara riyojin burtsatse 25 kan kudi naira biliyan 1 da miliyan 200 Wannan aikin kamar yadda gwamnan ya bayyana ya ja hankalin jama'a ba a jihar Sokoto kaɗai ba har ma a faɗin Najeriya baki ɗaya. Inda mutane da dama suka yi ta bayyana ra'ayoyi daban-daban musamman a kafafen sada zumunta. tare da mafi yawansu suna bayyana ra'ayin tsadar wannan aiki na gyaran riyojin burtsatse 25 inda kuma tuni wasu daga cikinsu suka yi ƙididdiga tare da lissafin cewa kowace rijiya ɗaya daga cikinsu aikin gyaranta zai kama naira miliyan 48 kenan to sai dai bayan yawaitar cece kucin kan farashin wannan aikin gwamnan na sokoto ya sake bijiro da batun a wani taron a garin tambuwal inda ya yi ƙarin haske dangane da wannan aiki tare da wasu 'yan sauye-sauye daga jawabinsa na farko. Ka abubuwa da ke yawo a kamafin watsa labaru game da aikin da aka basu a na ruwa a karamar hukumar mulki ta wurno ya uwa na al'ummar jihar sokoto ina so ya tsaya a gabanku in shaida muku cewa wannan aiki da aka ba suwa haɗin gwiwa ne tsakanin bankin duniya gwamnatin tarayya da jihar sokoto da kuma hukuma akrisal yadda aka yi process ɗin nan aka zaɓi ɗan kwangila aka ba da dama aka bude aka ga dan kwangilar da ya ci aka ɗauki aikin ruwa aka bashi wannan dan kwangila ban taba gani ne ba har bisa ga yanzu saboda haka batun cewa an gyaran ruwa ina ka ina gyara abin da babu abin da an ka basuwa an ka inganta ya samu matsala aka gyarawa waɗannan ruwa da aka ce ashirin takwas sababbi ne kuɗin gwamnatin tarayya ne da kuɗin bankin duniya da kuma kuɗin jihar sokoto da awayenku ku karkata hankali ahmadu ya ba aiki ya koma can Attahir Yusuf Yabo shi ne tsohon kwamishinan albarkatun ruwa na jihar Sokoto har sau biyu a ƙarƙashin gwamnatoci daban-daban. Kuma shi ne ya sauka daga kwamishinan ruwan gabanin karɓar mulkin gwamnatin Ahmad Aliyu. Haka kuma yana daga cikin waɗanda ke bibiyar wannan al'amari. Gwamnan jihar Sokoto Ahmed Aliyu yana faɗa cewa ya ba da kwangila ta buhul ashirin da biyar a kan kuɗi miliyan ɗaya da rabi. No, miliyan ɗaya da dubu ɗari wanda yake ga lissahi in ka buga za a ga cewa gyaran wayannan buhul ashirin da biyu akan wannan zunzurutun kuɗi ya nuna cewa kowane buhul guda za a gyara shi akan miliyan 48 to kaga magana ta gaskiya wannan abin yana da mugu-mugun ban tsoro kuma akwai tashin hankali don ni da ga wannan al'amarin gaskiya na tausaya mashi kwarai da gaske saboda idan har a matsayi na gwamna ka kai level ɗin da za ka iya faɗin wannan magana ga kafafen yada labarai ko muka tsaya gaban mutane ka faɗi wannan magana a halin da ake ciki to gaskiya akwai ban tausayi. Mene dalilin da ya sa ka ce maganganun suna da ban tsoro ko kuma wato kwangilar tana da abubuwan suna da ban tsoro na kwangilar? Wato na tsaya na yi lissafi bisa ga ni gwargwaron abin da mutum na ma'aikatar ruwa. Ta yadda za a yi ake an yi gyaran bohol guda ɗaya a kan miliyan 48. Sannan ban san duniya wani irin bohol ba ne da ake bohol biyar. za a yi gyaran su akan miliyan biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyu ni a matsayin da ni raka na kwamishina water resources na ma'aikatar ruwa a jihar sokoto da bakin august 2022 zuwa may 2023 wata goma kenan daga cikin kudin da ake ba mu na maintenance na ministry of water resources wanda maintenance ne ya shafi duk wani aikin da za mu yi don ko interest ba a ba mu daga cikin su muka dauka muka yi gyaran bohol bohol duk gaba ɗaya dai kuɗin da aka bamu ba su kai miliyan ɗari da hamsin ba cikin wata goma na wannan gyare gyaren kuma daga cikin su muka ɗiba muka yi gyare gyaren amma sai da muka gyara bohol sittin da shida so kaga in han za mu iya gyara bohol 66 cikin wata goma wanda ya yi kwabarin ɗin local government goma sha bakwai a kan kuɗin da ba su kai miliyan ɗari da hamsin ba ya za a yi cikin shekara ɗaya da rabi hankali ya ɗauki cewa wai za a yi gyaran bohol ashirin da biyar a kan kuɗi biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyu. Ba ka ganin cewa watakila lokaci ba ɗaya ba watakila duk da darajar naira ta Najeriya a lokacin ku watakila ta fi daraja bisa ga yadda take a halin yanzu saboda. Wata malam Murtala ka gane cewa yanzu duniya yau ba irin ba bace da aboye. Yau duk abin da ka sani wanda kake nema ka san kuɗin shi ko ka san yadda ake yin shi ko ka san inda za a samu shi ko ka san ko ka san illar shi ko ka san cutar shi in kai google za ka samu banda google yanzu akwai artificial intelligence artificial intelligence innan duk wani abin da ka sani a duniya ko menene shi ka yi gugulin ka tambaya da aka samu full details na shi saboda haka ba wai ni da kake ganin cewa na yi aiki ma'aikatan ruwa ba a matsayin kwamishina ko na san wani abu game da harkar ruwa ba kai din nan da a ɗan jarida ko kuma wani adda wani field na daban idan ka ɗauki waya kai yanzu ka tambayi what is the cost menene kuɗin gina bohol guda za ka ga ansa sannan duk wani abin da ka sani na gina bohol idan ka tambayi kuɗin shi ko wani irin su masu kurkun ne in electrical ne in solar ne in one horsepower ne in two horsepower ne in seven point five horsepower ne ko wani irin size ne ka tambayi kuɗin shi za ka gani saboda haka ba wai abu ne wanda a ɓoye ba mutane biya suna da korafi akan wannan saboda haka hakki ya koma kan gamnan sakuda ahmed aliyu da ma'aikatan shi na ma'aikatan ruwa ko kuma ma'aikatan shi na finance ko na budget su yi dosuwa da al'umma bayani ta yaya za a kashe 1.2 billion a kan gyaran bohol 25. To sai dai shugaban jam'iyyar APC na jihar Sokoto Isa Sadiq Acida wanda shi ma tsohon kwamishinan ne ya mai da martani akan waɗannan zarge-zargen. Farar wannan magana ce ta hasada. an yi gwamnatoci da yawa da daɗewa sun taho sun wuce ana cewa habba su suka wannan da habba an ci mishi wasu gwamnati suka wuce ba a gyara shi ba yanzu Allah ya kawo gwamnatin da ke da kishi gwamnatin da ke sun ta saboda ce ku ci mutane wannan mu ba za su ja mu baya ba za su samu mu ja baya ga abubuwan alherin za a yi mutane ba ba wani abu duk wanda adda wani abu ai akwai hukumomi da yawa waɗanda aka yi a Najeriya akwai EFCC akwai ICPC akwai hukumomi da yawa waɗanda ka binciken abinda an ka ce yi kaza shi gaskiya ne kuɗin nan aikin nan za a yi koko mine da sauransu. To shin waɗannan bohol bohol ɗin da aka ce kowannen su watakila zai ci kusan miliyan 48 shin waɗanne irin bohol bohol ne kuma me yasa za su ci waɗannan kuɗaɗen? Matsan faruku in kana tunawa lokacin da muka karɓi gwamnati ga hannun jam'iyyar PDP an waye gari cikin garin Sokoto babu ruwan sha ko ina cikin garin Sokoto. mun to mun tare da hatta kuɗin wuta wanda za a biyan nefa domin a famfe ruwa a cikin sokoto gwamnati ta kasa mun zo wannan lokacin mun tare da hatta gidan gwamnati babu wutar lantarki bohol bohol da sauran wuraren cikin gari babu wutar lantarki to da haka kowa ya san yanayin da ake cike yanzu sannan wanda yake ganin wannan kuɗin da aka ce an ware za a yi wannan aikin ai wannan ayyukan da muka ci magadin su muka shekara shekaru wani bai iba ba yanzu an ji yi abubuwan alheri shi ne aka zo ana cewa akwai an sa kuɗi ko ayi kaza ko ayi kaza ina gaya maka ba za mu bari ba za mu yi aiki za mu yi gyare-gyare za mu kyautata ma jama'a kuɗin jama'a ne wanda ka gani akwai wani abu wanda eh, ba ce gumi za a yi ba wanda yake gani ya je estimate shi bincika shi gani abin nan da aka ce za a kashe ai da aka ce abu za a faɗi za a kashe ai dole akwai dama mutum ya zo ya bincika shi abin da aka ce za a kashe da mi da mi na za a yi shi yana da wani wuri inda ka kai kara akwai efcc akwai ncbc kamar da gama kai hukumomi wanda ka bincike waɗanda abubuwa mutum ya je ya kai kara mana. masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin dadi balawe da ya daidaita mana saukin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc a gaida Murtala Faruk Sanyin na wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karin a takaice. Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta jam'iyyar Democrat da tsohon shugaban kasa Donald Trump na jam'iyyar Republican ba su taɓa haɗuwa ba har sai a muhawarar shugaban ƙasa da ta haɗa su a daren ranar Talata. amma nan take suka fara fafatawa a muhimmar haduwar da za ta kai ga zaben kasa da za a yi a ranar biyar ga watan nuwamba yan takarar biyu sun yi musabaha tun da farko inda kowannensu ya tsaya a bayan mambarin da aka tanadar masa a dandamalin cibiyar tsarin mulki ta ƙasa da ke philadelphia na jihar pennsylvania sannan suka fara caccakar juna ambaliyar ruwa daga wata madatsar ruwa ta lalata dubban gidaje a maiduguri babban birnin jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya kuma jami'an agajin gaggawa na fargaban lamarin na iya ta'azzara wasu faifan bidiyo ta sama da hotuna da hukumar bada agajin gaggawa ta nema ta bawa kamfanin dillancin labarai na afp sun nuna layuka na gidaje da ruwa ya shanye su Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya ta bayyana a shafin ta na X cewa ambaliyar ruwan a birnin ita ce mafi muni a cikin shekaru talatin da suka wuce. Ma'aikatar lafiya ta Gaza ta faɗa a ranar Talata cewa wani harin makami mai linzami da Isra'ila ta kai ta sama kan wani yankin gudanar da ayyukan jin kai a kudancin zirin Gaza ya kashe akalla mutum sha tara tare da jikata wasu sittin. ma'aikatar ta ce har yanzu masu aikin ceto ba su samu kaiwa ga wasu waɗanda abin ya ritsa da su ba da suka rage a ƙarƙashin baraguzai da ya rufe su adadin waɗanda suka mutu ya yi ƙasa fiye da adadin da hukumar tsaron farar hula ta bayar tun da farko inda ta ce mutum arba'in ne suka mutu sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya sanar a ranar talata cewa washington tana kakaba irin sabbin takunkumai kan samar da makamai masu linzami ga rasha domin amfani da su a mamayar da moscow ke yi wa ukraine ba bisa ka'ida ba to masu sauraro da takaitattun labaran ne kuma za mu karkara shirin namu na wannan lokaci sai kuma zuwa an jima a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin muhammad hafiz baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin da dadi balawi da ya shirya ya kuma bada umarni da ma mu na wannan lokaci Mr. Charleston. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatar a ƙara sauni lafiya. Ma'asala.